Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mana hantsi a yau ranar Juma'a uku ga watan Yuni na shekarar 2022. cikin shirin za ku ji cewa 'yan najeriya na ci gaba da kokawa game da tsawon lokacin da yake ɗauka a sabunta ko a yi sabon fasfot haka kuma za ku ji cewa gwamnatin kasar ghana ta ƙudura aniyar samar da takin noma ga 'yan ƙasarta daga nan za mu ji martani kan dokar hana haya babura a wasu yankunan jihar Legas da aka yi sai kuma shirin yanayi da muhalli wanda aisha ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ce sojojin Rasha sun mamaye kusan kashi ashirin cikin ɗari na yankunan Ukraine yayin da yakin ya cika kwanaki ɗari a yau Juma'a kuma ana ci gaba da gwabza faɗa a wurare da dama. Zelensky ya faɗa wa Majalisar Dokokin Luxembourg a wani jawabi ta kafar bidiyo jiya alhamis cewa ku duba fa faɗan da ake yi kullum wanda ya mamaye wurare nesa da baki daga sama da kilomita dubu ya ce yankunan da dakarun moscow ke iko da shi idan a kwatanta ya kai girman kasar holland zaleski da bai bayyana adadin yankunan da rasha ta kame ba tun bayan fara mamayar ta ranar 24 ga watan fabrairu moscow ta kwace yankin crimea na ukraine a shekarar 2014 sannan 'yan awaren da ke samun goyon bayan rasha sun kuma kwace wasu sassan yankin gabashin donbass inda faɗan ya fi kamari a yanzu kafin mamayar ukraine ta faɗa jiya alhamis cewa dakaranta sun sake kwato kananan garuruwa da ƙauyuka ashirin a yankin karson da ke kudancin ƙasar wani ɗan bindiga da ya buɗe wuta a wani asibitin tulsa da ya kashe mutane hudu ya tunkari wani likitan fiɗa ne da ya ɗora wa ci gaba da ciwon baya da yake damunsa bayan tiyatar da aka yi masa kwanan nan. Shugaban 'yan sandan Tulsa, Wendell Franklin, ya ce wanda ake zargin wanda ya harbe kansa bayan harin ya yi ta kiran hukumar lafiya ta St. Francis sau da yawa don ya yi korafi kan zafin ciwo da ya yi fama da shi. Muna kuma da takardawa kan wanda ake zargin wanda ya bayyana karar cewa ya zo da niyyar kashe Dr. Phillips da duk wanda ya shigar masa, in ji Franklin. ya ɗora Dr. Preston Phillips alhakin ci gaba da fama da shi bayan tiyatar. 'Yan sanda sun ce an samu waɗanda abin ya shafa da wani likita mai karɓar baƙi da majinyaci tare da ɗan bindigar a bene na biyu na wani ofishin kula da lafiya inda nan ne asibitin kashi. Asibitin ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa yana bakin ciki da rashin mutane hudu daga cikin al'ummarmu amma bai tantance waɗanda suka mutu ba. Pakistan ta ba da rahoton samun bullar kwayar cutar shan inna ta bakwai a bana bayan da kasar ta shafa watanni sha biyar ba tare da samun yaro ɗaya da ya kasa ba da cutar mai saurin yaduwa. Shirin kawar da cutar na kasar ya faɗa jiya Alhamis cewa wata yarinya 'yan watanni bakwai ta kamu da kwayar cutar da ta shanye mata jiki a arewacin Waziristan gundumar Pakistan mai rikici da ke kan iyaka da Afghanistan. Dukkanin yaran da aka tabbatar sun kamu da cutar shan inna a wannan shekara 'yan asalin arewacin waziristan ne inda ake sa ran samun ƙarin masu kamuwa da cutar saboda yawan kin yarda da kuma sanya alamar yatsa ba tare da yin allurar rigakafi ba yayin kamfen kamar yadda shirin ya bayyana kasashen pakistan da afghanistan su ne kasashe biyu kacal inda cutar shan inna ke ci gaba da kassara yara ko da yake adadin waɗanda ke kamuwa ya ragu sosai a cikin 'yan shekarun nan lokaci na ƙarshe da yaro ya samu shanyuwar jiki a pakistan shine a cikin watan janairun shekarar 2021 an kuma ba da rahoton kamuwa da cutar guda ɗaya a afghanistan a wannan shekarar da kuma hudu a shekarar 2021 To an jima kaɗan za mu kama ku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya inda duk da cewa hukumar kula da shige da fice ta Najeriya wato NIS ta bayyana cewa tana yin duk mai yiwuwa wajen tabbatar da cewa an samu sauyi a harkar yin fasfo wato ko kuma sabunta shi. 'Yan Najeriya da dama na ci gaba da yin kira da ta ƙara himma wajen yin aikinta da rage matsalolin da 'yan ƙasar ke shiga sakamakon neman fasfo ɗin. Daga Abuja wakiliyar Halima Abdur'uf ta aiko mana da ƙarin bayani. Matsalolin yin sabon fasfo ko sabuntawa ya shiga wani yanayi ne bayan ɓallar cutar coronavirus da ta kawo cikas ga komai a duniya tun shekarar 2020 lamarin da ya ƙara tsananta ne daga cikin shekarar 2021 inda 'yan Najeriya daga ciki da wajen ƙasar ke kokawa kan yadda yin sabon fasfo ko sabunta tsoho ke ɗaukar akalla tsawon watanni biyar zuwa sama kafin su iya samun mafita. Wani ɗan jarida ya yi bayani akan yadda neman sabunta fasfo ɗinsa ya yi sanadiyar rasa wata damar zuwa ƙasar Amurka don samun ƙarin ilimi. Sunana Muhammad Dahir Lawal dan jarida wanda sakamakon rashin samun fasfo na akan lokaci wanda na yi kusan wata uku ina nema na samu tangarda akan halartar taron Mandela Washington Fellowship wanda gwamnatin Amurka ta sa halimin in je in yi a makonni shida a Amurka. Gaskiya abun ban ji daɗi ba sosai saboda muna tunanin in mun samu irin wa'annan damammakin ya kamata a ce kasar ka ta mara ma baya ta di hanyoyin da ya kamata saboda abin ya tabbata amma sai zo ya kasance cewa kasan ne suke kokarin su kawo maka cikas akan irin wannan abun to gaskiya ban ji da daɗi ba ba sai bayan da na rasa wannan fellowship din ne na kai koke na yi amfani da kafar sadarwa na zamani har manyan manyan gidajen jaridu a Najeriya suka yi ta bugawa har aka zo aka samu ta immigration din ta zo ta mun passport ina cikin ɗan kankanin lokaci suka mika mun kuma suka ban hakuri amma kuma tsanan da ake shine mutane da yawa sun rasa irin wa'annan opportunities din daga scholarship karatuttuka medical leave da sauransu saboda irin wa'annan vacuum din da ake samu na rashin ba mutane passport din su akan lokaci to gaskiya wannan ba karamin matsala ba ne kuma muna tunanin ya kamata a gyara in na samu fasfot dina saboda na yi amfani da kafar sadarwa na zamani kuma da gidajen jaridu na kai koke to wa'inda ba su da irin inan dama ba. A wani bangare kuma wani magiranci mai suna Trust Idiom ya yi bayani akan yadda ya ɗauki kusan watanni biyar kafin ya iya samun sabon fasfo bayan ya batar da nasa. My name is Trust. Sunana Trust Idiom na batar da fasfo dina ne a watan Janairun shekara 2022 a jihar lagos. kuma na yi duk mai wajen sun da hukuma kan lamarin tare da bin ka'idojin hukuma kuma shige da fice ta Najeriya inda ya dauke ni kusan watanni biyar har na kusa rasa damar zana IELTS wanda saura sa a arba'in da 48 wa'adin rubuta ta ya kare. Kakakin hukumar kula da shige da fice ta Najeriya mataimakin kwandirola Amos Oku ya bayyana cewa a shekarar 2021 sun fitar da tsarin samun sabon fasbo na makonni shida inda ake ɗaukan makonni uku a wajen aikin sabuntawa baya ga mai nema ya cika sharaɗin shigar da bayanansa ta yanar gizo. I need to tell you that in 2021 we came out with a policy of six weeks timeline for fresh application and three weeks for renewal application. Within this period, an applicant would have completed his or her online application process. A makon da ya gabata, makaddashin hukumar shige da ficen Najeriya Isa Idris ya bayyana cewa sun fitar da sabon tsarin sa ido kan yanayin sabunta ko yin sabon fasbo ga masu nema don sauƙaƙe aikin a wata zantawa da ya yi da manema labarai a birnin Abuja. Duk ƙoƙarin ji ta baki bakin hukumar da ke bada katin shaidar zama ɗan ƙasa ta NIMSI kan abin da take yi wajen haɗa gwiwa da hukumar shige da fice ta ƙasar don samun bakin zare kan tsaikon da ake samu wajen tantance masu neman fasfo da bayanan su na NIMSI ya ci tara. Lima Abdullahi, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Halima Abdulrahman harin zai dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. An ba da rahoton cewa kyamarorin sa ido da gwamnati ta kakkafa a sassan babban birnin ƙasar Iran sun katse yayin da kungiyar 'yan Iran da ke gudun hijira ta yi kirarin kutsawa cikin kyamarorin sama da dubu biyar a kusa da Tehran. Kungiyar matasa 'yan jarida mai alaka da gidan talabijin ɗin ƙasar Iran ta amince da katsewar jiya Alhamis a shafin Twitter bayan da Mujahideen Khalq ta yi ikirarin kutsawa cikin kyamarorin. Kyamarorin sun hada da na kusa da makabartar marigayi Ayatollah Ruhullah Kameni, an kuma bayar da rahoton cewa shafin intanet na birnin Tehran ya ɗauke da kuma tsarin sadarwar da birnin ke amfani da shi. Wannan dai shine kutse na baya-bayan nan na abun kunya da aka kai wa kasar a daidai lokacin da yarjejeniyar nukiliyar da ta kulla da manyan kasashen duniya ta ruguje. Daga ƙarshe, ma'aikatar harkokin wajen kasar China ta mayar da martani cikin fushi jiya Alhamis kan sanarwar cewa a ƙarshen wannan wata. Gwamnatin Biden za ta fara aiwatar da sabuwar dokar hana shigowa da kayayyaki da aka yi aikin tilastawa a lardin Shenzhen na kasar China zuwa Amurka. dokar hana aikin tilastawa 'yan kabilar wiga wato uflpa a takaice wace shugaba joe biden ya rataba wa hannu a watan disamba bara za ta fara aiki ne a ranar 21 ga watan yuni a ƙarƙashin dokar hukumar kwastam da kare kan iyakoki ta amurka za ta kula da duk wani kaya da ake kerawa a shinjan gaba ɗaya ko a wani bangare a matsayin na aikin tilastawa sai dai idan mai shigo da kaya zai iya nuna shaidar kwakwarar cewa ba haka ba ne An amince da dokar ne tare da goyon bayan bangarori biyu yayin da 'yan majalisar wakilai na bangarorin biyu suka da yadda cana ke muzantawa musulmai 'yan kabilar wiga marasa rinjaye. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla. To daga Najeriya sai kasar Ghana inda tsada wato tsada da rashin samun isasshen takin noma ke ci gaba da damun manoma da kuma shirin ɗaura su ga tafarkin rashin samar da isasshen abinci. Wanda hakan ya sa gwamnatin kasar ta fara wani shiri na sarrafa shara domin samar da takin gargajiya. Wakilin Hamza Adam na ɗauke da rahoton. Annobar COVID-19 da mamayar da Rasha ke ci gaba da yi a Ukraine ya yi tasiri sosai a harkar noma a wasu kasashen yammacin Afirka ciki har da Ghana. A don haka gwamnatin kasar ta fara sarrafa takin gargajiya a yunkurinta na neman shawo kan wannan matsalan karancin takin zamani a kasar. Ministan noma a Ghana, Dr. Usu Efirye Akuto, ya bayyana hakan yayin da suka gana da manema labaru biyu bayan ya kammala wani rangadi a wata kamfanin sarrafa shara domin samar da takin gargajiya na mallakan Zoom Lion da ke Accra babban birnin kasar. And the mission signifies the determination of this government to face the global crisis in global agriculture. Wannan yunkuri na nuni da cewa a shirye muke mu tunkari matsalan da ya shafi duniya da ya sanadiyar karancin kayan noma musamman takin zamani. Kowane kalubale na zuwa da irin nasa damarmaki. A lokacin da muka fara fama da matsalan karancin takin zamani sai muka gano cewa kamata yi da mu ɗau matakin tunkarar wannan matsala. A don haka mun tuntubi kamfanoni goma sha takwas masu sarrafa shafi shara kuma babban ciki ita ce zoom lion because of the huge shortage of inorganic fertilizer we have to look within ourselves to see what we can do to replace shortage and that is organic fertilizer ana sa ran kamfanonin za su ringa samar ma isasshen taki na gargajiya domin magance wannan matsala maga kujerar babban kamfanin sarrafa shara ta zoom lion domin samar da taki na gargajiya dr joseph siyan japan ya ce kamfanin tuni ta kafa wani asusu na musamman domin nazari tare da tabbatar da ingantaccen takin gargajiya a reshoshin kamfanonin a faɗin ƙasar Ghana. I've set up a fund to have a quality control research so that in all the various regions wherever the equipment is in operation the quality will be the same. Na ko tuntubi shugaban manoma a Ghana Malam Abdulrahman Muhammad a inda yake cewa. Farko abincin da kake nome ciki yana baka lafiya. Na biyu kasan nan da kanshi bai mutuwa kamar in kasa in inorganic fertilizer. In za a produce abin a organic manure na a produce yawa ya kai manomai. Sai dai tuni wasu manoma suka fara amfani da takin gargajiya gurin shukansu. Sunana Muhammad Abdul Samad yana shuka albasa dantus kuma. Tumatir ke. Eh, kashin kajin nan muka use. Mun bari use na bature na yanzu muna use takin gargajiya. Hukumar samar da abinci da aikin noma ta Majalisar Dukkin Duniya ta yi gargadin cewa al'umman Ghana su fiye da miliyan uku na iya fuskantar matsalar matsanancin karancin abinci na daga cikin abubuwan da ka iya haifar da hakan ko ita ce tsadan takin zamani domin aikin aikin noma wanda ya tsanya tsadan farashin kayan abinci na isa kasuwa na doya da ke birnin Kumasi a nan jihar Ashanti. Kuna samun doya kamar yadda kuke samu a da. Suna na Hajiya Bushira. Yawon kudi eh muna samu amma ba kamar da ba. Yanzu kaya yana zuwa dai sakaci amma kuma yazo kuma yana da tsada kuma ga rubewa kuma ba kasuwa. Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana. To a gaida Hamza Adam. Idan ma Najeriya kuwa dokar hana yin acaɓa ko okara ta fara aiki a jihar Legas. Ta sa dabban baƙi masu gudanar da wannan sana'a ko garuruwansu kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilinmu Babangida Jibrin ya haɗo mana. a inda wahadin da gwamnatin jihar Legas ta ɗeba masu a caba ko okada a birnin Legas ya cika yanzu haka dai akasarin su sun fice zuwa jihohin su na asali akasarin su dai yan yankin arewacin najeriya ne wanda kuma ba su samu sukunin komawa jihohin su na asali ba sun koma wasu jihohi da ke mukautaka da jihar Legas irin su jihar ogun da kuma jihar oyo a watan jiya ne dai gwamnatin jihar Legas ta ayyana ɗaya ga watan yuni a matsayin ranar ƙarshe da ta baiwa masu gudanar da haya na babur ko okada wa'adin dakatar da ayyukan nasu a ƙananan hukumi guda shida ƙananan hukumin kuwa sun hada da ikeja etiosa lagos island surulere apapa lagos mainland tun daga jiya ne dai zuwa yau titina a wa'annan ƙananan hukumi guda shida suka kasance fayau ba tare da 'yan caɓa ko okadan ba lamarin da kuma ya baiwa masu motoci zirga-zirga ba tare da wani kace na ce ba to sai dai kuma fasinjoji da suka saba zirga-zirga akan 'yan okadan sun ɗanɗana kuɗa su tare da bayyana rashin jin daɗin su da matakan da aka ɗauka to koya irin wannan an a caban ko a kadan suka ji da matakin gwamnatin jihar ta lagos ga dai abin da suke cewa game da hana okada gaskiya ba mu ji daɗi ba ba mu ji daɗi hana okada nan da aka yi ba eh, musamman wajen samun mu gaskiya yanzu bamu da wata sana'a wacce za mu wacce za mu wacce za mu samu wani abu wanda za mu gudanar da harkokin mu na rayuwar mu. magana gaskiya a matsayin mu na yan okada sanar okada ba mu ji daɗi ba sakamakon wannan sana'a da ita muke ci muke sha muke tallafa wani ma har wasu suna jin daɗi da mu amma yanzu gashi ni gwamnatin Lagos ta ta na Okada komai da komai na ya tsaya a zahirin gaske to a taimaka mana Allah ban mu ko dan lungu lungu ne muna dan yi kamar nan dan lungu nukan gaba sai mu ba a taimaka mana da haka mu muna neman arharma to sai dai har yanzu akwai wasu yan acaban ko Okada da ke gudanar da sana'o'in nasu a wasu kananan hukumomi na birnin Lagos da ba haramta ba sai dai kuma an kayyade musu irin titunan da za su yi zirga-zirga a kai to sai dai duk da wannan umarni da gwamnatin ta jihar Lagos ta bayar ko ma dai ya sanarwar da rundunar 'yan sandan jihar lagos ya fitar ta bayyana kama wasu masu mashin din da kuma fasinjoji kamar da yadda hukumomi suka alkawari tun ba yau bane dai jihar lagos ke ayyana haramta zirga-zirga na babura a birnin a al'amarin da take alakanta shi da rashin tsaro da kuma yawan hatsara da ke faruwa a manyan titunan birnin na lagos bisa wannan umarni dai yanzu jihar ta lagos ta bi san wasu jihohi na najeriya da su ma suka haramta zirga-zirgan ababen hawa musamman ma dai na na baburan haya masu daukan fasinjoji babin ejibirin rai amurka daga lagos to a gaida baban gida jibrin to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan biyan bukatu in na zo da koko ya rabi kara kara man dan iki da sako biya wa mai nisa har ta riski bako komai na so a wakar nan ce fa da dauko komai na sarrafa Allah ce da ni biko baitin ya ba aiki ne ya ilahi dubi kar ka shafa roko na ziljada da azbi hadisansa ta ta ce du na shakalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi lafiya uban girma kai nake wa bege tattaro dukan girma du da dawa ƙarshe arzikin banu adam mai zuba a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar gumaka ne korama a fashe shi ya sauka rayayye duniya a gushe banguri in sara bar arzikin dabara mai karfi kan jabin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai daidai sai da kai na yanku kai na bawa komai na gashi da mutum shugaba komai ne wa ya kai ma aiki du cikin halittu wa ya aiki jaki bakan gidansa daukai ne bai gamo da zaki shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa nauki rarraba ka mai kowa na ka nema aiki kowa na shi ya kare kai ko ba iyaka an sai da salsalar kowa ta ka ba iyaka an sai da ambaton kowa na ka ba iyaka waye ake wa bege kwatankwacin irinka dukan fadin da ba kai ma to kira shi Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ba ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. yanzu haka anan birnin washington dc agonmu na cewa karfe uku da minti ashirin na dare yanzu kuma sai shirinmu na gaba barka da hantin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Duk wani al'amari da ɗan adam ya sanya gaba yana tattare da nasa irin ƙalubale kuma hakan nan ya kasance da kungiyar nan ta mata zalla a Nijar. Mata da yanayi wanda take fafatukar yaƙi da sauyin yanayi da talauci ta hanyar shuka itatuwa na gado a cewar shugabar kungiyar malama Fatima Ahmadu a tattaunawarta da abokiyar aiki Tamar Abari rashin karfin aljihu ne ke sanya su jan kafa akan ayyukan da suka sanya gaba. a duniya irin wannan dama mata suna yi amma sai an jajirce kamar waɗanne iri matsaloli kuke fuskanta yanzu a wannan kungiya ta ku matsalar da muke fuskanta ta hware dai kamar ta kuɗin nan ci tunda ban mu da jari dan da hware yanda kankawa muka yi mai dala ɗari mai dala hamsin muka je muka sayo su rato muka sayo su arozuwar abin ban ruwa hmm. to yanzu kun ga inda muna da jari da yanzu har mun hware mashin yanzu dole ne sai mun je mun samu yan kuɗin da zan mu zo mu gyara hailo mu ƙara baza komai a gyara shi a cikin matsalolin mu akwai wanda muka je muka kai kukan mu wurin wanda muke tare da su su yanzu dai wanda muka ga kamar abu kan hulɗa kuma ga yanan kuma fara ganin za a sha mu a waye dinga meri mun je mun kai matsaloli na rishin ruwa a jarka muke sa a daidaita sahu a kai mu yanzu meri za ta ba mu wuri inda za a buɗe min famfo abokan hulɗa sosai muke so so muke yi ma daga wannan dama da kika ba wanda duk ya ji Allah a samu mu a kama mu muna fata ubangiji Allah ya kama mu kuma mu samu wanda za su zo su ma su yi ma irin namu su yi hiye da mu tunda akwai yan uwan mu wanda suke abin jardin su ma za mu rika zuwa wurin waɗannan wanda muka gani duk hanya da muka san ta gyara ce yanda za a yi a ci gaba mu ma muna neman kuma muna so ta hanya hanyar ma da muke wa'ansu ma su masu a haka don a samu a yi yaƙi da gurɓacewar yanayi da kuma talauci Yanda mata suke fuskantar talauci kuma yana so matan ka a na haka mu ma kun gani aiki ne wanda za a ce maza ma su yin shi can baya to amma a yanzu zamani ya canza ya kamata yara surtu mata matasa ma da matan da maza ai wannan abin da muke yara ne muke janyowa matasa su zo su kirce mu wuri su gyara mu a nan ma kuma mun sa yara matasa nan ma mun samu kamar wani ɗan aiki ne dan ƙararrami wanda dai na ne daya wanda muke samu ba yara ko da yake abin bai kama mu amma muka samu wanda suka kama mu amma mu samu wanda zai zo su ce to wannan yaran da kuke sa suna muku aiki mu mun dauke yanin su ma rika ba su koda a adidi ta sa to shine kukan da muke muna Allah Allah Allah ubangiji ya turo mu mu ma dai tunda dai muna da niyya kuma tsakani da Allah da annabi muke so mu abun masu kama mu kinga an muka je muka zauna muna abubuwan nan wadda ta yi karatu a nan wurin makaranta muke na inda muke zaune kawai sai a ce to yanzu kowace ta biya karatunta yara suna can suna dan gyare-gyare a nan wurin ko nan wurin ha'ilo mu ba a san a zauna haka a wani bangaren kuma mai nazari da bincike mai zurfi akan al'amuran da suka shafi addini da kimiyya a jihar kano najeriya ali abubakar sadiq a ci gaba da bayanansa akan husufin wata ya ce lamari ne da yake kididdige illa abin da ake bukata nazarin masana kimiyyar ilimin wata shi husufi yana faruwa kusan akai-akai ba abu ne wanda yake ɗaukar tsawon lokaci ba sai dai kawai da yake kasancewar wani lokaci zaka ga husufin ya faru a wani sashi na duniya bai kuma faru a wani bangare na duniya ba amma babu maganar cewa wai yana ɗaukar wasu shekaru domin yanzu shi wannan husufin da muka gani shi ne na farko a wannan shekara to a cikin wannan shekarar za mu sake ganin husufi guda biyu nan gaba daga nan zuwa watan oktoba da nuwamba za mu ga husufin rana za mu ga na wata kuma kafin wata na mai na next year ya zagayo za a sake samun wasu husufin guda biyu na rana da wata kaga a cikin shekara guda ɗaya mun samu husufi guda biyar guda uku na wata guda biyu na rana saboda yadda masana suka fahimci yadda duniyoyin nan da wata da rana da sauran taurari suke motsi an san kowanne duniya ko tauraro inda yake a wani lokaci don haka ana iya hasashen cewa rana kaza ko watan kaza da karfe kaza da minti kaza ma husufi zai faru shi yasa ma shi wannan da muka gani ai kafin a gan shi masana suna ta bayanin cewa ranar kaza za a yi shi kuma suka faɗi awoyin da har da dakika cewa zai yi awa biyar da minti goma sha tara kafin ya wuce to daga nan zuwa shekara ɗari za a iya hasashen wace rana a wani wata a wani minti kusufi zai faru to ta yaya ake gane wannan lissafi ba wani abu ne kamar yadda muka sani duniyar nan tana yin katantanwa guda ɗaya duk bawon awa ashirin da hudu sannan kuma shi wata yana zagayen na kewaye duniya duk bayan kwana ashirin da tara sannan ita kanta duniya tana kewaye rana duk bayan kwana 365 to a yayin wannan kewaye-kewayen da kowannen su yake yi shine duk lokacin da suka zo suka jera a saitin layi guda ɗaya ake samun husufi ko na rana ko wata to shi yasa masana suke da hakika gane cewa wani lokaci ne wace rana ne wani wata ne wace shekara husufi zai faru abu ne na lissafi ƙididdiga ce wanda kuma abubuwan nan ba sa canjawa yadda Allah ya halicce su tun fil azal haka suke babu canji kullum bigiran da suke bi babu tsayawa babu bata lokaci to don haka kamar tashar jirgin kasa ce idan ka je ka san cewa karfe kaza jirgin gari kaza zuwa gari kaza zai zo to in ka tsaya a nan wajen to za ka zo jirgin zai zo ka hau to kamar haka ne waɗannan duniyoyi suna zagayen su an san lokacin da in suka kewayo suka kewaya za su samu kansu a wannan saitin layin guda wanda yake haifar da musu a nan za mu karkara shirin yanayi da muhalli a yau amma idan aka kasance da shirin a mako mai zuwa idan allah mai kowa mai kuma ya raya mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi. a gaida Aisha Ma'azu, don nan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ce sojojin Rasha sun mamaye kusan kashi ashirin cikin ɗari na yankunan Ukraine da yadda yakin ya cika kwanaki ɗari a yau Juma'a kuma ana ci gaba da gwabza faɗa a wurare da dama. Zelensky ya faɗa wa majalisar dokokin Luxembourg a wani jawabi ta kafar bidiyo jiya Alhamis cewa ku duba fa waɗanda ake yi kullum wanda ya mamaye wurare nesa da baki daga sama da kilomita dubu ya ce yankunan da dakarun moscow ke iko da shi idan a kwatanta ya kai girman ƙasar holland wani ɗan bindiga da ya buɗe wuta a wani asibitin tulsa da ya kashe mutane hudu ya tinkari wani likitan fiɗa ne da ya ɗora wa ci gaba da ciwon baya da yake damunsa bayan tiyatar da aka yi masa kwanan nan shugaban 'yan sandan tulsa wendell franklin ya ce wanda ake zargin wanda ya harbe kansa bayan harin ya yi ta kiran hukumar lafiya ta san Francis sau da yawa don ya yi korafi kan zafin ciwo da ya yi fama da shi. Pakistan ta ba da rahoton samun bullar kwayar cutar shan inda ta bakwai a bana bayan da kasar ta shafa watanni sha biyar ba tare da samun yaro ɗaya da ya nakasa ba da cutar mai saurin yaduwa. Shirin kawar da cutar na kasar ya faɗa jiya Alhamis cewa wata yarinya 'yan watanni bakwai ta kamu da kwayar cutar da ta shanye mata jiki a arewacin waziristan gundumar pakistan mai rikici da ke kan iyaka da afghanistan an ba da rahoton cewa kyamarorin sa ido da gwamnati ta kakkafa a sassan babban birnin ƙasar iran sun katse yayin da kungiyar 'yan iran da ke gudun hijira ta yi kirarin kutsawa cikin kyamarorin sama da dubu biyar a kusa da tehran Kungiyar matasa 'yan jarida mai alaka da gidan talabijin ɗin ƙasar Iran ta amince da kacewar jiya Alhamis a shafin Twitter bayan da mujahidin Khalq ta yi ikirarin kutsawa cikin kyamarorin. Masu sauraro a nan makakacin shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe hudu ne ma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen da suka gabata za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babalar da ya haɗa na gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma mu na yau Mr. Carol. Nisar fili hashin gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Salamu alaikum.